This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da mita 42 da kuma mita 61. jama'a jamhuriyar Nijar za su jin sashen Hausa na murya Amurka ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau bella ladancin tare da ladan ibrahim a yau muke dawo muku da mu na dare yau asabar 21 ga watan fabrairu ba labaran duniya ibrahim ka almasi girba zai gabatar da shirin mu tattauna tare da sallama sojojin kasan chadi sun ce sun gano wani rami da aka binne gawarwakin mutane sama da ɗari a garin damasak a cikin najeriya inda suka yi kokari suka kwato daga hannun 'yan kungiyar boko haram sojojin suka ce yawan gawarwakin an yanke kanunsu kuma ramin da aka binne waɗannan mutanen yana wajen wannan garin ne dab da bakin wata gada shaidun ganin da ido suka ce ga bisa dukkan alamu an jima da kashe waɗannan mutanen sai dai shi dai garin na damasak yana bakin iyakan najeriya da niger ne amma a cikin watan nuwamba bara ne kungiyar boko haram suka kwace shi kafin kwanan nan sojojin haɗin gwiwa su sake kwato garin daga hannun su 'yan boko haram din ya dai kungiyar boko haram sun daɗe suna aikata ta'addanci a arewacin najeriya tare da kashe dubban jama'a da kuma raba miliyoyin da muhallinsu. su wani babban jami'in kasar tunisia ya ce mutane goma aka kame da ake tuma da kai hari a wajen adana kayan tarihi na kasar wanda ya musabbin mutuwar mutane 23 cikin 'yan kwanaki kalilan da suka gabata sai dai abinda ministan na cikin gida muhammad ali arroy bai bayyana ba shine ko suna cikin mutanen taron farko da ake tsare da su da ake tuhuma da nasaba da wannan aika-aikan sai dai jim kaɗan da aukuwar wannan lamari ƙungiyar ta isis ta fito ta ce ita ce ke da alhakin aikata wannan danyen aiki abinda fadar white house ta ce ba wadataccen hujjan da zai sa a gasganta hakan daga cikin mutane 23 da suka mutu 20 daga cikin su 'yan kasan waje ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce an kai kololuwar tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da iran game da batun makamin nukiliya amma kuma ba zai sa ya zamanto na je yi ka ba a yau din nan ya shaidawa taron manema labarai a losani da ke kasan switzerland cewa akwai wajejen jibi game da wannan tattaunawar amma fa wajibi ne a cimma matsaya na sadidan game da wannan batu yanzu nan keri yana wannan kalamin ne jim kaɗan kafin ya kama hanyarsa ta zuwa ingila inda zai gana da sauran kasashen da ake kira p5 plus 1 waɗanda su ma suna cikin san waɗanda ke tattaunawa da ƙasar ta iran game da wannan batu yanzu dai za a ci gaba da tattaunawar da kasar ta iran a cikin wani sati mai zuwa idan rabbana ya kai mu sai dai tun farko shugaban kasar na iran hassan rouhani ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya game da wannan batu da manyan-manyan kasashen duniya sai dai kuma ya ce dole ne a samu bambancin ra'ayi a cikin batun amma kuma ba abin da ya fi karfin a yi sulhu uwar gidan shugaban ƙasar amurka michelle obama yanzu haka tana ƙasar cambodia a ran gadin kwanaki biyu take yi wanda ke nasaba da haɓaka ilimin mata na duniya a cikin ziyarar nata na yau ta yi jawabi a wajen samar da horas da zaman lafiya a birnin save rape gidan shugaban kasan ta yaba wa masu wannan horas wan da irin wannan kokari nasu musamman wajen faɗakar da 'yan mata da kuma sama musu tallafi a ƙasar ta cambodia ta bai waɗannan mutanen da suka samar da wannan shirin a matsayin wani iska wanda yake wajibi ne mutum ya rayu da shi ta ce ya daidai da shirin nan nata mai taken samarwa 'yan mata ilimi don farko dai madan obama ta gana da wasu 'yan mata 'yan makaranta a wajen babban birnin kasar uwar gidan prime minister kasar ne bunrani ita ce ta yi ma madan obama rakiya inda ta shaida wa yaran makaranta da su dage su yi karatu saboda ɗimbin tasirin da yake da shi a rayuwa ministocin kasashen waje na koriya ta kudu da na china da kuma na japan sun yi wata ganawa a seoul domin tattauna yadda za a rage zaman ɗarɗar da ke tsakaninsu sakamakon bambance-bambancen iyaka da ke tsakanin waɗannan ƙasashen wanda kuma yake da nasaba da tarihinsu ministocin dai sun tattauna ne bayan wanda suka shayi kafin wannan sai dai wannan shine irinsa na farko tun cikin watan afrilu na shekarar 2012 a sanarwar bayan taron da dukansu suka sa wa hannu sun ce sun cima matsaya za su samar da wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen uku da zarar lokacin yin hakan ya samu an dai kwashe shekaru uku rabon da a irin wannan ganawar duk da yake kasashen uku kowa na da karfin tattalin arziki amma dangantaka tsakanin su ya yi sakwa-sakwa musamman akan matsalar bakin iyakar da china da kuma daɗaɗɗen tarihin mulkin mallakan da japan ta yi wa koriya tare da mamaye wani bangare na ƙasar china tun kafin lokacin yakin duniya na biyu to sai dai kafin wannan tattaunawar shugaban ƙasar koriya ta kudu peg jinwen hei ya gana da ministan harkokin wajen japan fumio kishida da ministan harkokin wajen na china wang ying har da shi kansa na koriya ta kudu wato yung bun yung domin tattauna batutuwan da suka shafi kasashen guda uku cikakkun labarin duniya kenan daga nan sashen hausa na amurka a washington dc Fadala ga shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogar naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. rundunar sojin Najeriya ta ce ta kwato dukkan kananan hukumomin da ke daular Boko Haram in ka ɗebe abadan goza da kala balge. Hukumar zaɓe ta dage da na'urar tantance masu zaɓe za ta yi aiki a babban zaɓen ranar takwas ga wata. Biyo bayan taron farfesa jega da jami'an tsaro a fadar shugaban ƙasa inda raɗe raɗin korarsa daga aiki har yanzu bai zama dahir ba. Tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawarin siyasa Ahmad Gulak ya kai karar gwamna Ingilari da nuna ya kwace masa tikitin takarar sanata. Duk wanda ya kai mishi wannan cewa ya yi hakuri ya karɓa wannan sanata ma yaudaransa aka yi. Ma'aunin yawan zuwa umra zuwa sauran watanni ne zai bada damar samun gurabe masu yawa a Ramadan, kamar yadda kwamishinan ayyuka na hukumar alazan Najeriya Barista Abdullahi Muktar ya bayyana sabon tsarin daga Saudiya. Yadda ba za a cunkushe a zo ana ta wahalar neman visa lokacin Ramadan din ba har ma wasu su zo su dinga amfani da wannan daman suna zaluntar mutane. Yayin rantsar da sabbin ministoci, shugaba Jonathan ya hore su da tabuka dan sauran kwanakin da suka rage na wa'adin gwamnatin. Babbar kotun tarayya ta ce Gambo Lawan shine sahihin dan takarar PDP a Borno. Nasiru da Malika Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. To kamar yadda kuka sani zauren tattaunawarmu na jihar Adamawa, wadda ke kan murmurewa daga yakushin Boko Haram. Jagoran tattaunawar wato wakilinmu na shiyar ta Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya ɗora daga inda yake komawa ga Malam Abdullahi na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya tsakanin Kirista da Musulmi. kamar yadda shi Emmanuel Kwace ke magana kan cewa dole ne a yafe wa juna ku a binciken ku menene kuka samu kafin mu jo a abin da ya kamata yi mene kuka ji a waɗannan wurare na gode da wannan tambayan Abdulaziz abin da ke faruwa bari mu ɗauko garin Michika inda ma ya fi damun Interfaith Mediation Center International a dalili ko abin da ya dame mu tun farko tun kamin ma a samo wannan rigima na boko haram akwai rigingimu tsakanin mutanen garin micika wanda yawancinsu duka zan ce kabilan higine to amma akwai rigima tsakanin musulmai da kuma kiristoci da aka zo ka samo rigima na boko haram kama abin da suke fara da shi malam yakubu da kuma imanin kwace yake fara duka abin gaskiya ne a bincikenmu domin bincike mai zurfi dama abu ne da yake faruwa a almost inda aka samu matsala na rashin zaman lafiya gaba kida za a samo cune za a samo rashin yadda da juna za a samo irin wayannan maganganu wanda yawanci duka idan ka kira mutum ka ce masa kana nan ko za ka iya ba da labari mai zurfi dangane da to da wuya yawanci duka sai a baka amma bature ce wherever there is smoke there must be me there must be a fire akwai gaskiya a cikin wayan abubuwan da suke faruwa suna aukuwa dama idan masu tashin tashina in sun zo sukan yi amfani da musamman irin yan kwaya yan wuyi wuyi saboda su taimake su wajen gudanar da ta'asansu a cikin sauƙi ka gane ko wajen ba su labarai da sauran makamanninsu to idan wannan abun ya faru number one kamar yadda imanul kwaci ya faɗa na ji daɗin kalmar nan cewa a wa juna domin higimicika musulmi da kuma higimicika kirista ba za su kori juna a garin micika ba saboda ka shi ya sa mu a interfaith mediation center international inaji mun tura shi wato mun dukufa wajen ganin cewa mun maido da zaman lafiya yadda da juna da kuma tattalin arziki na wannan gurin project ne da zai ɗauke mu wajen wata takwas zuwa wata tara muna kokari yanzu mu samo kuɗi idan muka samo a zone an ba mu wasu responsibility wanda za mu gudanar muna kokari mu ga cewa bai me mun soma wannan aikin a mm. to eh, mr manu ka ce kaji batutun da dukkanin ku kun gaskiya kan cewa ba wannan ba inda wannan abun zai kai mu kuma ba ci gaba da za samu ba tare da zaman lafiya ba yanzu an kwato waɗannan yankunan ku ah, jama'a suna shirin koma ko kuma wasu ma sun soma komawa wasu kusa ganin kan cewa ba komawan ba ne a sake mai maido da zaman lafiya da fahimtar juna tsakani ku ne yan asalin wannan yankin ku ne masu ruwa da tsaki ku ne shugabanni a wuraren ku dinnan me kuke yi ne eh to ba na gaya maka cewa na farko a yafe ba domin in ba a yafe an manta da baya ba ba magana zance cin gaba magana zama tsakanin musulmi da kristanan gaskiya ne kuma a ringa hakura da juna ina ba da shawara ko gwamnati jihar adama ko gwamnati tarayya baki daya ta hada wani kwamiti wanda za ta je wannan wurin ta faɗakar da musulmi da krista da faɗa ban da tuna baya mu hakura mu kaunaci juna to in ba haka ba abin da zai taso daga baya kamar matasa da aka je ka ɗibo su aka sa su a ciki za a zo a so a zo a ce a ce za a rama ko kuwa wani da aka kashe masa yan uwa guda biyu zaka ya je shi aka ce ai wannan ma yana ciki yayi zai so ya rama a je a faɗakar da juna a je a faɗakar da juna a ilmantar da juna akan magana hakuri da yafiya kada a tuna baya shine za a samu gaba a cin gaba a cikin kalma kuma sun fara koma ko jiya goma sha ɗaya ga watan maris da muke magana da kai mutane da yawa sun koma cika amma ya za a je a zauna tare wata sabuwar fitina ba ta tashi ba kuma in za yi hakuri da jina na kada yi da yaudara a ce ai ga abin da za mu yi a nan kuma in ka je gaba za a juya kada yaudara ya shiga ciki domin a fahimta ta a matsayin na mutumin cika akwai yaudara wani dattijo ko dun wani abu daban sai zai ce eh mu hakura da jinan amma ya je can kuma ya ce mantar da banza kada ya irin haka a yi gaskiya eh haka ne da samun zaman lafiya mace to a mala yakubu wani batu shine na kamar yadda dukan suka taba akwai batun maganar tattalin arziki kuma kamar yadda aka ce wai ba wani ci gaba da samun muddin da ƙasa ko kuma al'umma tattalin arzikinta a dankwafe an yi asara in kasuwa an kokona musu a wannan wuraren da san su hakan nan ya kake ganin za a yi a farfaɗo da tattalin arzikin waɗannan wuraren sannan har ni in koma ina cin kasuwa tare da wanda da nake tunanin kan cewa makina ne ko kuma a da hannunsa ake wannan abun ya za mu yi Eh, ta fannin tattalin arziki nan ne ya kamata gwamnati ta shigo gadan-gadan yanzu ka kaman alhamdulillah na adama akwai wani entrepreneurship development center sun fara training wajen idps yan gudun hijira wajen 500 harkan kasuwanci yadda za su sarrafa kudinsu su juya yadda da ake hada business da ta ci gaba to kaga a ah, sai dai matsalar da za su samu sun an gama musu training ana so ne su karbi loan a banki za su hada su da banki da za su ba su nan to kaga mutum yana gudun hijira kuma wani loan zai iya karba ya biya to nan ne kamata yana wannan kuɗi wajen biliyan 60 da gwamnati tarayya ta ce ta tara victim support fund to ya kamata su shigo duk irin wayan irin wannan yan gudun hijira masu harkan kasuwanci da suka rasa dukiyansu yanzu an musu training ga da za su fara rayuwarsu fresh kaga sai a taimaka musu daga wannan kuɗin ba sai sun je sun karbi bashi ba ka karbi bashi kana abin kana tunanin yaushe za ka biya daga wannan kuɗi ya kamata ba su kyauta inda gwamnatin tarayya na yi gashofi ana ba graduate har miliyoyi ma kyauta su setting of business na shi bambe su irin wayannan malla ko ya taɓa wani batu kuma dole zan dawo ga minista ima wannan kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ta ware kan cewa a tallafa wa waɗanda har har yan boko haram ya shafa kai kai asara in ba kai ba makwabcin ka yayi ko kuma dan uwan ka yayi asara kun samu waɗannan kuɗaɗe ba mu samu ba ni na yi asara kusan miliyan 22 da motoci da wasu na ba mu samu ba kuma yadda kwamiti da victim support committee eh, eh, na. sun je micika ne kawai sun duba yanayi abubuwa mutane lokacin ba su je ba ko kuwa wayanda suka je kalilan ne ya kamata kowane gida a je a sami mutum magidanci a tambaye shi mene ya salwanta daga hannunsa haka dai To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kare arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su shugaban kungiyar Izala lafiyar jihar Katsina kuma jigo a matakin ƙasa da kungiyar Sheikh Yakubu Musa Hassan. da rabaran murtala mati na majami'ar ekuwa hausa lambawan da ke kano ga sheikh yakubu musa hassan alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام muhammadin wa ala alihi wa وعلى آله Ya ku 'yan uwa jama'ar arewa maza da mata manya da yara abokanan zama waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zamantakewar mu a tare a wannan yanki namu mai albarka wanda Allah maɗaukaki ya ba mu. Yanki da yake cike da arziki kamar yadda kuka sani, arziki na noma, arziki na ma'adanai, arziki na 'ya'yan Adam, waɗanda kuma duniya ta tabbatar da cewa tun kafin zuwa mulkin mallaka mutanen najeriya mutane ne masu kima mutane ne masu hankali mutane ne masu ilimi mutane ne masu mutunci yau kuna ganin irin halin da wannan yanki namu mai albarka ke ciki ba mu da wani yanki da za mu yi alfahari da shi a matsayin yankinmu da ya wuce wannan kuma babu wani abin da za mu taɓa yi mu ainihin taimaki kanmu mu taimaki zuriyarmu da ya wuce mai duk abin da ya kamata ya ku yan uwa wannan 'ya'yan yanki namu su zama masu albarka wannan yanki namu ya zama ya samu ɗaukaka da ci gaba 'ya'yan wannan yanki namu ya zama sun samu ɗaukaka da ci gaba kamar da kuka sani ya ku uwa wannan ba zai yiwu ba dole sai mun tabbatar da zaman lafiya da lumana a tsakaninmu babu wani addini wanda yake alfahari da tashin hankali ko husuma ko kiyayya ko jayayya ko manuba ga juna ko hassada da kiyayya dukkan addinan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da su addinai ne waɗanda suke kira zuwa ga kaunar juna da taimakon juna da zaman lafiya da lumana a matsayinmu na 'yan najeriya wanda lissafi da aka yi duka duka bai fi 'yan shekaru biyu ba a duniya cewa 'yan Najeriya nan su ne suka fi tsoron Allah a duniya da kiristocin da musulman kuma dukkansu babu waɗanda suka kai 'yan arewacin Najeriya nan wani wani babban alfahari ne babbar kyauta ce da ya kamata mu yi wa Allah maɗaukaki godiya a kanta Saka ina kiranmu da sarakunanmu da ainihin talakawanmu da masu arzikinmu da malumanmu da sauran ainihin adinan jama'a maza da mata mu yi ƙoƙari mu kasance masu ƙaunar junanmu masu ainihin tabbatar da zaman lafiya a tsakaninmu da ainihin ƙaunar ci gaba kamar yadda dukanmu muka sani duniya Allah subhanahu wa ta'ala da ya halici bayi ya halice su ne don su bautata mashi san bautan nan ba za ta yi ba sai in an samu zaman lafiya kamar yadda ci gaba da ainihin abin da ake bukata a duniya ba zai ba sai an samu zaman lafiya wannan ba zai ba sai an yi kokari an yafe wa juna an kaunaci juna an yi amfani da koyarwar da addini ya yi mana saboda haka ina kiran mu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da ilimi na duniya da na lahira da cewa kowannen mu ya kawo gudunmawar shi ya tabbatar da cewa a wannan karo an samu haɗin kai an samu ƙaunar juna an samu cuɗe ni in cuɗe ka mu yi abin da 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su mana son barka mu daina kullum mafarkin cewa su sardauna su je istaka su ainihin abin kafawa balewa ba amfani idan ba mu koyi da abin da suka bar mu akai ba mu yi kokari mu fi abin da suka yi don mu ma mu shiga kundin tarihi da haka dan uwa ina kira da babban murya mu dawo taitayin mu ainihin manta da faɗace-faɗace tsakanin manoma da fulani da faɗace-faɗace tsakanin kiristoci da musulmai da faɗace-faɗace tsakanin wannan ƙabila da wannan kabila dukkan mu bayan Allah ne Allah maɗaukaki ya ce wanda ya fi girma a wurin Allah shine wanda fi jin tsoron Allah. Da haka mu yi ƙoƙari mu ainihin abin nan kyautata wannan yanki namu domin mu samu ci gaba ‘ya'yayenmu da jikokinmu su toho su yi ta mana addu'a. Ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki ɗaya ya kore ya kawar da tashin hankali da ƙiyayya mu zama tamkar uwa ɗaya uba ɗaya domin mu samu ci gaba mu ainihin ci gaba da godiyar Allah da ya azurta mu da wannan yanki namu mai albarka. Ina fatan alheri gare mu baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shi ma rabar Murtala Mati ya ce dole ne a yi haƙuri a kuma yafe don a ci ribar zama tare. suna na rabar murtala mati dan gora daga nan ekwa church kano ina so mori wannan zarafi in ba da shawarwari bisa ga maganar allah musamman zuwa ga jinsin mutane a nan arewacin najeriya tarihi ya nuna cewa a da can muna zama lafiya muna ƙaunar juna muna garanta juna muna mutunta juna na shekara da shekaru amma ba mu san abin da yau kana ba a 'yan shekarun nan an samu taɓarɓarewar rashin zaman lafiya musamman a wannan yanki namu na arewa ina so da farko zan yi kira ga mu krista da musulmi a kan yadda za mu zauna lafiya da junanmu a cikin littafin romawa tura na goma sha biyu aya tara aya ta ce ƙauna ta kasance sahihiya ku yi kyamar abin da yake muku, ku ƙaunaci abin da yake nagari sa'annan aya ta goma sha hudu har yanzu maganar Allah ta ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su har yanzu a cikin aya ta goma sha tara ta ce ya ku yan uwana kada ku rama mugunta da mugunta amma ku bar wa Allah domin ya ce ramuwa ta wace to ina so in yi kira musamman ga kiristoci da musulmi bai kamata mu bari wani abu zo shiga tsakani har mu rika yin faɗa da junanmu ba mu kiristoci maganar Allah ta gargaɗe mu ta ce mu zaman lafiya da kowa Allah ya gargaɗe mu a nan ice mu ƙaunaci mu ko da ma muna da maƙiya to ubangiji yana so mu ƙaunace su bare ma musulmi da muke yan uwa tare ba ba ne. amma ko da ka san wannan muƙiyanka ne maganar Allah ta ce ka ƙaunace shi ka sanya masa albarka kada ka la'ance shi idan ma ya cuce ka maganar Allah ta ce ka kyale shi kada ka rama don ubangiji ya ce ramuwa ta wuce da haka yan uwana kiristoci ina ne muka samo rigima da ake ji tana faruwa tsakaninmu da abokan zamanmu wannan ba wani littafin mai tsarki ba ne littafin mai tsarki ya koya mana mu zama da haƙuri mu zama da ƙauna mu zama da tawalu'u. yesu ce salama ta nake baku ba kamar yadda duniya take bayarwa ba don haka abin da zai bambanta mu da kowa a duniya shine zaman lafiya da ƙaunar juna sa'annan ina so in yi kira da yake muna gabanin zaɓe da 'yan siyasanmu a yi kamfen ko a yi yaƙin neman zaɓe da lura Allah ne yake ba da mulki duk dabararka duk wayanka duk iya magudinka idan Allah bai baka mulki wa ba za ka yi ba a cikin Roma sura goma sha uku ta ce kowanne mulki sanyayye ne daga gurin Ubangiji don haka wayau da bara iya kamfen ko fada ko rigima ba zai bada mulki ba matasanmu da aka mora su yi banga ta siyasa su kashe junansu su wahal da junansu su raunata junansu ina kira gare su da kada su yarda 'yan siyasa su more su su zama 'yan banga na siyasa wannan ba zai ja musu alheri ba domin yawancin 'yan siyasa nan 'ya'yansu ba sa cikin wannan banga ta siyasa 'ya'yan suna karatu a waje 'ya'yansu suna can suna aiki nan ina so yi kira ga 'yan uwa na manoma da fulani Allah ne ya haɗa mu tare rigima da faɗa ba zai taimake mu ba kai ba ni kada ka shiga gona ka yi ta'adi inda ka san wannan gonar wanda ya gyara ka yi kokari kamar yadda kake son dabbobinka shi ma ka so masa amfanin su don kamar yadda kake rayuwa da dabbobinka suna biyan baka bukata ta rayuwa haka nan manomi shi ma gonarsa take biya masa bukata nan kai manomi da kasan wannan labi ne an keɓe domin fulani bai kamata ka shigo ciki ka nome ka shuka amfani ba a ƙarshe ina so in yi kira ga su yan uwana tv da kuma jikum ku zauna lafiya da juna akwai kiristoci a cikinku akwai musulmi a zauna lafiya da juna a karanta juna a taimaki juna Allah ne ya sa ku zo makwabtan juna Yesu ya ce ka kaunaci makwabcinka kamar kanka ashe ubangiji ina so mu karanta makwabci makwabci shine wanda zai taimake ka idan wahala ta taso nan take fiye da dan uwanka wanda yake nesa na gode ina fata ubangiji ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya da kuma ƙaunar juna Allah ya taimake mu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Wai mai janar Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Da nake cewa a kasa, a tsare, a raka, a jira, ban ce a yi faɗa ba. Ko Goodluck Jonathan ma cewa ya yi. Nobody's political ambition is worth the blood Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jinin wani ya zuba a sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumin siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasan nan ta mu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta ka ne ba zai je ba. In an kashe mutum dan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su kaza zoma, wannan makiyan al'umma ne. Wannan doka ta hana mu mun fito ne wa kare al'umma duka da ƙasa. Ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. In ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun. Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannun ku. Madalla ga takaitattun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce an kai ƙwaƙwalolon tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da iran game da batun makamin nukiliya amma kuma ba zai zama na je kana yi ka ba a yau dinnan ya shaida wa taron manema labarai a lausanne da ke kasar switzerland cewa akwai wajejen gibi game da wannan tattaunawar amma fa wajibi ne a cin matsaya na sadidan game da wannan batu yanzu nan keri yana wannan kalamin ne jim kaɗan kafin ya kama hanyarsa ta zuwa ingila inda zai gana da sauran kasashen da ake kira p5 plus 1 waɗanda su ma suna cikin san waɗanda ke tattaunawa da ƙasar ta iran game da wannan batu yanzu dai za a ci gaba da tattaunawa da ƙasar iran a cikin wani sati mai zuwa idan allah ya kai mu uwar gidan shugaban ƙasar amurka michel obama yanzu haka tana ƙasar cambodia a ran gadin kwanaki biyu take yi wanda ke da nasaba da haɓaka ilimin mata na duniya a cikin ziyarar nata yau ta yi jawabi a wajen samar da horas da zaman lafiya a birnin siem repeat uwar gidan shugaban kasan ta yaba wa masu wannan horaswan da irin wannan kokari nasu musamman wajen faɗakar da 'yan mata da kuma sama musu tallafi a kasar ta cambodia to madalla jama a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma da sanya asuba idan allah ya suya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin shi ladan ibrahim a yawa wanda ya kawo mana labaran duniya da kuma yemi obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan rashad smith ne bello ga ladanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa salamu alaikum kasance a cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.